ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والعبدين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ادى الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على مهجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات الله عليه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 yau cikin ikon Allah za mu tashi dab da aya ko mu ce tsoron da ake cira suratu ghafir in Allah yadda saboda shi ba da bata lokaci ba kuma ba da shi mun maimaita baben da muka hada baya ba a kan tsaye za mu shiga cikin wanga sura suratu shi mu ce ma'allaran ya karanta muna waɗansu ayoyi a ciki sa'annan mu dawo mu roƙi Allah Allah ya kama muna mu iya mu bada fassaran ayoyin yadda ya dace Allah ka zan muna jagora na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيموا السيئات ومن تق سيئات يومئذ فقد رحمته أيضا ومن وقهم السيئات نعم ومن تق سيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته نعم وذلك هو الفوز العظيم إن الحمد لله bayan godiya da yabo ya tabbata ga Allah muka saurari waɗanga ayoyi da Allah amma ya karanta muna za mu komo mu fassara waɗanga ayoyi iyakan gwargwado amma kafin mu shiga a cikin fassara ayoyin ya kamata mu yi muƙaddima da tamhid me yake cira muqaddima da tamhid shine abinda suran ta kumsa gaba daya na farko ne suratul ghafir maluma suka ce in ka koma cikin Ƙur'ani zaka kidaya surorin daga nasi zuwa bakara har zuwa ga suratu me suratul ghafir ka iske tana kan jerin surori arba'in lissafi daidai in ka lissafa za ka iske sura na arba'in ne to amma tartibi na sauka haluma suka ce shine ita ce sura na hamsin da tara da ya sauka an saukar da ita bayan suran da ke baya shine suratu zumar bayan suratu zumar aka saukar da suratu ghafir maluma suka ce suratu ghafir sura ce dukkanta makiya ce ai dukkanta daga makka aka saukar da sura kamar yadda ya zo cikin al'itqani fi ulumul qur'an al'itqani fi ulumul qur'an inda malamin ke magana game da ayatul makki da almadani ko ka ce yani asuwar almakki almadani she ya kawo cewa gafir dukkanta a cikin makka aka saukar da ita kamar yadda muka sani suwatu gafir yana cikin suworin da ake cira alhawami surorin da suka sauka da hamim hamim kamar yadda suke kuma maluma suka ce a jere kuma aka saukar da su ma'anan aka saukar da wan sura mai zuwa kuma wanga sura za a saukar kamar yadda ka sani gafin yana cikin na farko sa'annan fusilat sa'annan shura sa'annan zuhuf sa'annan dukhan sa'annan aljafiya sa'annan al'ahkaf haka maluma suka ce kuma wai a suka sauka da aka saukar da gafir bayan gafir shi aka saukar da fusilat bayan fusilat sai aka saukar da shura bayanta az-zukhruf bayanta ad-dukhan bayanta al-jafiya bayanta al-ahkaf waɗanda surori su ne alhawami abinda ake nufi da alhawami su ne suworin da suka soma da hamim kamar yadda muna da suworin da suka soma da alif lamim ko ba haka ba to waɗanda suwori su ne waɗanda suka soma da hamim kamar yadda muka ce suran duka daga maka aka saukar da ita balibin kafir da kansa shi ma cikin tafsirinsa ya nuna cewa dukkan suran daga makka aka saukar da ita bai yi wani istisna'i ba duk da kuma ilimi na da fadi an samu waɗansu suka ce a'a akwai waɗansu ayoyi duk da cewa cikin mai cikin gafin suke daga madina aka saukar da su kamar faɗin allah inna ladina yujadiluna fi ayatin lahi bi ghairi sultanin atahu waɗansu na ganin cewa daga me daga madina aka saukar da ita amma ra'ayi mai karfi shine dukkanta daga makka aka saukar da ita sotu ghafir tana da suna sunoni kamar haka ana ciranta suratul ghafir ana ciranta suratul mu'min me yasa saboda Allah ya ambace mu'min ali fir'aun wanda za mu zo mu ji labarinsa labari mai ban sha'awa inda Allah zai karantar da mu karfin imani kana da imani ba ka tsoron kowa shi Allah fir'auna ya tara sojoji ya tara runduna ga shi da sarauta amma a cikin jidansa wani da ya imani ya iya tsaya gaban fir'auna wanda baka isa ka tsaya gabansa ba shine super power wannan lokaci amma ya saya ya yi kalman tauhidi abinda ya tafasa ya kone haka imani yake imani ya shiga zukiya ba imani ba ne ka kaskatar da wani ko ka zage wani ko kuma ma kuma ma rashin imani in ka samu imani ba ka kaskatar da wani amma kuma ba ka yi ma mutum mujamala kai ba ka yi ma mutum mujamala cikin addininka ina ta muna fahimta taba kidi taba karatu tunda abokina ne ya samu buki za a yi rawa to ya za mu yi ya kamata in bi shi Allah dai mai gahara ne ayi Allah bai kama tunda dai ba ni bane kai ne tunda kaji da mu duka mun ce ba mu zuwa ne ya yi wasan ya wasan na makamanninsa to imani ya shiga shi yasa lokacin da waɗansu larabawa suka zo suka yi tauhidi suka ce sun yi imani suka yi kalman shahada sai suka ce suna buga kirji wa qalat a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wadansu larabawa ne bayan sun zo sun musulunta sai suna buga kirji ai ba wanda ya kai mu imani ba kaza yamunnuna alaika an aslamu sai Allah ya ce ka kume ka ku ce kun yi imani amma ku ce kun musulunta saboda imani iya tabbata ba ka tsoron kowa shi Allah ba ka sabon Allah ka tsaya ne dindindin abin da aka hore ka shi za ka yi to suran ga saboda ya ba mu labarin wannan mutum wanda cikin gidan fir'auna ya tashi ya tashi ya gaya ma fir'auna cewa shi ya yi imani shi ya sa waɗansu malumma suna kiran suran suratul mu'min a cikin sunan nakin wanga sura bayan gafir da bayan kuma al-mu'min ana ciransa a tawl abu mai tsanani kamar yadda Allah ya ambata kuma gafir zambi wa qabil tawbi shadidul iqab sha Allah ya ce mai zid tawl saboda kaliman fauli ya zo nan waɗansu kuma na ciran suran a fauli ayoyin suran ga shine 85 a cikin littafin mushaf al-kufi da ashami ƙur'anin mutanen sham da mutanen kufa ayoyin suran hamsin takwas hamsin da biyar ba takwas ba amma 88 88 amma mutanen hijaz su ayoyin suran ga 84 ne akwai kuma 82 a cikin littafin mutanen basara wanda sura ya soma ne da huruful muqatta'a hamim kamar yadda za ku ci hamim ha'un da mimun mun sha bayani game da huruful muqatta'a baya bukatan mu maimaita abinda muka saba fadi amma mafin dacewan fassara waɗansu maluma suka ce sirri ne na ƙur'ani wanda ba wanda ya san manansa shi Allah shi yasa kadiman wa hadithan jiya da yau maluma in suka kai wurin sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi Allah ne masanin abin da yake nufi da me da manansa saboda tunda annabi bai fassara ba to dole mu mai da al'amari zuwa ga Allah shaikh islam ibn taimiya alif lamim qaf sad suka ce ma'ana kalubale ne da Allah ke yi ma'arna kun san ƙur'ani mujiza ne ko kun san ba kaman Kur'ani? babban mujiza da Allah ya ba annabi shine mai kun sani ba annabe kowane ba annabe in zai zo za a ba shi irin abin da ya dace da mutanensa ne ko ba haka ba musa zamaninsa ana gadara da buga kirji da bokanci kun fahimci magana da allah ya aiko musa shi aka ba shi sanda da hannun shi ya wulga sandan ya koma mai ya sa hannu aljifin ya cire ya yi mai aske she ya gagare su annabi isa alaihi salatu wassalam mutanensa suna gadara da buga kirji da likitanci a yi maka jinya a baka magani ka sha ka warke ka samu lahiya kun fahimci magana shi Allah ya aiko da annabi Isa shi Allah ya bashi abinda da ya fi likitancin shi ne mai ya iske makaho ya shafa fuskansa shi ya gani in ya ga iske baras ko kutu ya shafa wa tubrihul abrasa wal akmaha yana mai yana warkar da yani al'abras wal wanda bai ji ko bai gani kai yana rayar da mamata amma Allah ya ce bi izini amma da ganin dama na kaga shi ma sa kenan ko she ya dace da larabawa su menene su kuma suke buga kirji da shi iya magana Sara magana balarabe zai yi maka baiti da yi ya ya ce cikin baiti dari ga duka bai zai kawo alif yani kha'un ba Ya yi baiti dari ba kha'un ciki maganganu kuma asara su ka ce mai shi ya yi shekara yana lissafin su ko ya ce zai yi maka baiti dari ba zai kawo maka sa'un ciki ba ya yi maka magana za ka yi yawon duniya duka Ka yi mamaci ya yi iya yi wannan magana na ta muna fahimta shi Allah kuma she ya kawo annabi muhammad bai taba zuwa makaranta ba bai taba karatu ba kai bai taba zama ya karanci alifin ba'un ba kai abin ban mamaci ma in ka bashi fen ka ce ya zana alifin ba'un bai iya zana sha ka bashi qur'ani da ya gagara duniya duka baci daya kaga Allah ko saboda shi da abin ya gagare su suka ce inna ma yu'allimuhu bashar ba mu yadda ba ana karantar da shi ne wake karantar da shi aka ce wani mutum ne da ke kauye wani bakin mutum Allah ya ce ah lisanin ladhi a ilayhi ajami wa hada arabiyyun lisanin arabiyyun bi ce ah ku kuna cewa ana koya mai ana karantar da shi kuma wanda kuka nuna ke karantar da shi nan ba balarabe ba ne kuma wanga larabci ne ya gagare ku ina ga wanda ba balarabe ba zai iya kawo irin mangana. kun fahimci magana shi Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani wanda Allah da kansa yake قل لئن لئن اجتمعت الإنس والجن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن نعم لا Allah madaukacin sarki ya ce da mutane da aljannu ma za su hadu su hahada mai balaga ya kawo balagansa mai mantiki ya kawo mantikinsa mai sarfi ya kawo sarfinsa mai nahu ya kawo nahawinsa a hahada saboda a saukar da irin ƙur'anin ga Allah ce ba za su iya ba mahallin shahidi inda nake son mu in ji shaikh islam ibn ce, yace wadanga makatta an ga hamim alif lamim kaman kalubale ne Allah na ce ma larabawa ne waɗanga harfofi da su na doki na saukar da ƙwar'ani kuma ku doki ku saukar da ƙwar'ani haka ya gagara na ta muna fanta shi maganganu biyun ga kawai ke kanshin gaskiya akwai maganganu masu yawa waɗanda suka ce sunan dakin Allah ne waɗanda suka ce kaza wadanda amma ma na biyun ga in ma ka ce Allah kawai ya san manansa ko in ma ka ce kalubale ne da Allah ke yi ma larabawa cewa in ma in suna son su saukar da irin Qur'ani to ga harfofin su doki su saukar da Qur'ani kamar yadda muka sha waɗanga harfofi muna da waɗansu surori da suka kawo harfofi ɗaya-ɗaya muna da waɗansu surori da harafi biyu ne kamar wanga sura muna da surorin da harafi uku ne kamar misalin ka koma a cikin Kur'ani harfofin da suke harafi daya surorin da suke harafi daya alma suka ce uku kade ne na farko sa'ad sa'ad na wal qur'ani Allah ya ce sa'ad ya za ka fassara shi me ka ce ba abinda ka ci shi ka ce sa'ad kawai ko wal qur'ani zikr kaga harafi na farko kenan Allah yace ce qaf na'am wal qur'ani majid kaga Allah yace ce qaf kazo zaka fasa me zaka ce shi kace qaf kawai ko Allah yace nun nun na'am wal qalami wama yasqurun Allah yace nun wal ina rantsuwa da alkalami waɗanda harfofi surori su ne suka zo da harafi daidaya muna da surorin da suka zo da harafi biyu-biyu maluma suka ce shidda ne uku sun zo da waɗansu harfofi daban wanda ya saura sun zo da hamim-hamim kamar yadda muka karanta cikin mukaddima kun fahimci magana kamar misali in ka koma faha طه نعم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الله يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه ما كسر يد ذاك فسر هشبا ko da yake waɗansu suka ce taha bi ma'ana shine sunan annabi ne amma duk da shi lalaba ne cikin me cikin gaibi cikin duhu akwai kuma yasin yasin wal qur'anil Allah ce yasin wal qur'anil hakim kagan wal qur'anil hakim kaga shi ma mi shi ma harfofi biyu ne akwai kuma tasin tasin na'am to shi ma harfi biyu ne shi mu zo ga harfofin da suka zo da hamim kamar yadda muka faɗi cikin suran ga غافل أكوي سورة فصلت حميم نعم تنزيل من الرحمن الرحيم أكوي فصلت كما شما حاميم يسوما دشي أكوي زخرف شما حاميم يسوما دشي أكوي جاثية أكوي أحقاف banda shi akwai surorin da suka soma da harafi uku uku kamar misali بكرة ألف لاميم ألف لاميم نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه أكوي آل إمران ألف لاميم ميم akwai ankabutu kuma alif lamim أكوي غومكما ألف لامين ألف لامين نعم غلبت الروم أكوي كما سجد ألف لامين وسجد ألف لامين نعم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين كاغا ودا مسؤولي بكرة دعالي إمرانا دعن قبوت da rum da luqman da sajada surori shida kenan sun soma da alif lamim alif lamim akwai surori biyar da suka soma da alif lamara surori biyar yunus hud yusuf ibrahim da hijir akwai kuma surori biyu da suka soma da yani harfofi uku sura biyu kamar misali shu'ara da kasas sun soma da mim na ta muna to sa'an nan mu komo ga akwai sura biyu da suka soma da harafi fudu mun yi magana kan harfofi uku ne ko akwai sura hudu da suka soma da harfofi fudu alif lam mim وانغا سورة الأعراف ناكوي سورة رعد كما ألف لام ميم را شما تكن رعد كينام أكوي سورة بيو نسكو سوما دا حرفي بيا كاف هيا عين صالح مريم كينام حميم عين سين قاف وانغا كما شورا كينام kenan waɗanga harfofin ga in ka hada su za su baka yani sura 29 za su baka sura 29 banda su ba waɗansu haruful mukatta a kuma a cikin ƙwar'ani banda waɗanga ababe da muka ambata Allahu a'lam Allah ka zan muna jagora na ta mana ta kai an fahimci me muke nufi ko dai kuna zaune ne kawai ana karuwa to Allah ya sa to yanzu za mu koma a kan tsaye a cikin suwato gafir mu ji mai Allah madaukacin sarki yake hada Allah ya ce me bismillahirrahmanirrahim na'am hamim na'am tanzilul kitabi min Allahil azizil alim Allah madaukacin sarki ya ce hamim wani fasaha za ka bashi wani fasaha za ka bashi Allahu a'lamu ko ka ce kalubale ne da Allah ya kalubalantar anna ko Allah ya ce tanzilun littafin ga tanzilul kitabi min Allah shi Qur'anin ga alkitabin ga da aka bashi ma'arifa ana nufin Kur'ani saukakkiya ne min daga wurin Allah al'azizu wanda yake buwayen sarki al'alimun masani da halayyan bayansa na ta muna fahimta tanzilun saukakkiyar littafi ne kalimar tanzil ko nazala yana nufin abin da ke sauka daya bayan daya wanda ke sauka yau gobe jibi wanke nuna muna ƙur'ani ba rana daya aka saukar da shi ba shekara nawa aka saukar da ƙur'ani 20 da uku ta. shekara 23 ake saukar da ƙur'ani shi yasa ƙur'ani na maganan yadda ya sauka shi ya ce ko ya ce nazzala ko ya ce tanzi don da ka ji ya ce anzala kamar misali inna anzalna yana nufin daga sama bakwai zuwa lauhil mahfuz amma duk inda ya zama nazala bihin ruhul amin to nan ga saukakkiyar ga an saukar da shi ne daya bayan daya ba lokaci daya ba cikin shekara 23 na ta muna fahimta shi ne me shi ne tanzilul kitabi min Allah Allah ya ce al'azizu buwayayyen sarki al'alimun kuma gwani ne fi ahkamihi a cikin hukumce hukumcensa na ta muna fahimta shi Allah ya ce me ghafirin zambi wa qabilin tawbi shadidil na'am la Allah ya ce ghafiri dhanb mai yawan ta zunubai wa ƙabilin taubi da mai yawan amsan tuba shadidul iqab sarki ne da kuma azabansa mai yana da sanani ka duba allah ce ghafirin dam mai yawan amsan tuba gafin ismil fa'il ne me ake nufi da ismil fa'il gafara yaghfiru ighfir gafara ya yafi ko yaghfir yana yafewa ighfir yahe ko ba haka ba so amma aka ce ismil fa yani ismil fa'il ne me yake nufi yana nufin almadi wal mustaqbal wal hadir mai yawan ta zunubai jiya da yau da gobe har ranar tashin kiyama yana yafewa ka duba tausayin Allah ka duba tausayinsa bai ce ya firu zunuba ba wa ya tauba ba sai ce rafir mai yawan gafarta zunubai saboda shi ka kowa ya fidda kauna ga rahmar Allah in ji annabi Muhammad wai Allah ya halicci rahama tausayi daidai da 100 dai kawai ya sauka duniya sauran nawa 99 ranar tashin kiyama zai saukar da wannan 99 nan ya gahauta mu mutane ya sa aljanna ya sa aljanna hadisi ya tabbata wai shaida iblis ya daga wuyan sai ga ko shi ma ya samu wannan rahma gafirin dam gafirin dam me yawan gahauta zunubai kuma da Allah ba zai gahauta mana ba da mun hallaka yi da ina muke yau balil insana ala nafsihi kowa ya san abin da yayi ko ba haka ba kowa ya san ba kwabalancin da ba yi ba amma sha Allah ya ce ne kaka da kauna gafirin damb mai yawaita amsan tuba mai yawaita mai gafarta zunubai wa qabilit taub da mai amsan tuba ka duba gafir qabil ismul fa'il ne yana karban tuba yau jiya ma shi ya karbi tuban adam ko shi ya karbi tuban musa ko yau ma shi ya karbi tuban wadansu gobe ma ya karbi tuban wadansu ya yafe zunuban wadansu kai lahira ma zai zo da mutum a ce mai kayi fi eh kana da alheri ce ban da shi ce to je na yafe maka amin kenan wannan na nuna muna yulwantar rahman Allah kenan mai mugun kai shine wanda ya je lahira bai samu waɗannan tuba da yahewa da karban tuban ba mai mugun kai kenan ba wanda ya je bai aure ba ko bai da yara ko bai da banka account ko ko a'a ba a san shi duniya ba a in ka je lahira Allah ya san ka ya fi maka to kai kai ka ji ka ci amfani zuwan duniya na ta muna fahimta shadidul iqab kai ya rude ka cewa ya ce ghafirid dam wa qabilit taw wannan kai ya rude ka ka sauka kawai kana sabon Allah shadidul iqab ka sani kuma azaban sana da sanani fa E biyu ne azaban kuma na da sanani <laughs> wani abu shi Allah eh ah in duniya ne ka yarda da me shi ce ce oh, ni na yarda ne, ko yana laifi ka ce ka yarda da shi to wurin Allah ba haka bane ka sani in ka yi ya yarda da kai in ka saba kuma ya kama ka ina ta muna fahimta zai tau aizil fadil mai yawan falala wathawab da mai yawan zunubi yani sakamako wal in'ama ala man yasha'u min ibadihi da mai yawan sa ni'ima ga wanda shi ya ga dama a cikin bayu shine zittau mai yulwantan falala malama suka ce kalimatu taul bi ma'ana as wal ghina wa ziyada yana dokan ma'anan duka kamar yadda balarabe ke cewa li fulanin ala fulan qawl ai ziyadatun wa fadl wani na bin wani falala wani na da falala akan wani kamar yadda kuma mai babban jiki ana kiransa a taulu fil jism wa mallam ya stati minkum taulan kamar yadda Allah ya faji gina wadata wanda bai da wadata a cikinku Allah ya ce la ilaha illahu ba abin bauta da gaskiya illahu she shi Allah kade na ta muna fahimta kalimar tauhidi kenan la ilaha illahu ba abin bauta da gaskiya illahu she shi malaman tauhidi suka ce la ilaha illallah ko la ilaha illahu in zaka fassara shi kaka ce ba sarki shi Allah ba abin bauta shi Allah maluma suka ce shi kasa wani kalima da fassararsa na bada da wannan mana shine ba abin bauta da gaskiya shi shi saboda akwai abin bauta ai ko amma an bautata musu ne da karya ba da gaskiya ba ta muna fahimta amma ka ce ba abin bauta shi Allah to abin da ake bautata musu ina su suna nan amma ba na gaskiya ba ne Allah madaukacin sarki ya ce ilaihil masir ga Allah za mu tattara ga Allah za mu koma Allah komin jimawanka wata rana sha ce baka nan komin jimawan duniya wata rana an rasa shi in kuma baka sani ba wayewa baya je ba haushe wai a don tafiya duba kakanka na daya na biyu ina sarkinku ina presidentinku ina wanda ya karbi independence ghana ina mai bi ina waɗanda suka yi magana ana ji ina waɗanda suka ce a zauna an zauna suka ce a kwanta an kwanta ka ce ka a fito ba a fitowa ina suke yau ainihin ladina akalo rizki wa abadu gairi halarci ina waɗanda suka ci arziki na suka bautata ma wani da ba ni ba limanil mulkul ma wake da sarauta yau wa ilai masir ga Allah za a koma an zauna wani lokaci kamar ba taba zama duniya ba kamar kai da matanka ba kai rayuwa ba kamar kai da yaranka ba ku taba yi wani rayuwa mai daɗi ba an manta kowa na ta kansa li kulli mri'in minhum yawma izin sha'nun yuguni kowa na ta kansa Allah ka sa mu cika da imani shi yasa Allah ya ce wa ilaihil masir ga Allah za a koma shi yasa ka gan Allah ya cale mu kowa ya ci karansa ba babbaka kowa ya yi abin da zai yi karshe ne wa ilaihi almasir ga Allah za a koma ban yadda na buga shi na je da shi hospital na je da shi eh, police station na nuna mai na riga shi zuwa menene haimu ne 'yan gata ka manta yi abin da ka ga dama amma wa ilaihi almasir ga Allah za a koma Allah ka samu cika da imani on kawai ya isa ka koma kasa ka ba kanka hankuni wani morewan duniya kai ya shagaltar da kai ka sani dai ga Allah za a koma kuma abin ban mamaci kuma an koma wurin Allah ba komawan ba dindindin ne ba dawowa in ka yi hundred yes nan to lahira bai da shekaru bai da shekaru in ka shiga aljanna dindindin in ka shiga wuta kuma dindindin ka duba waɗanda suka mutu har yanzu ba su kai lahira ba fa thousand years ba kai lahira ba tukunna ana hanya ana jiran ma mu zo ana jiran mu ma mun je muna jiran waɗansu ba kai lahira ba har yanzu ana jira kai ke da waɗansu program da za ka yi na yi kaza na yi kaza na zane na yi kada na yi kada na sai mota kada in ji na self kada wata fara da naga zan aure ta ya kamata nuna ma yan asha ba na samu kuɗi wa ilaihi almasir kashe wata amanta da wanga duka koma ga Allah hmm. mun gabo ne ko dai wani moriyan ga duka ya kare a ji a ka cikin rami matsantsan rami abin ban mamaci ka duba ga ka yi light off ta jawai abu da abu da kaza a yi kaza ni ba yi kwana ba me yasa wai light off da aka yi za a doke ka aje da kai inda ko juyawa ba iya juya ka Allah ka samu jika da imani aya na hudu Allah ya ce mai ma yujadilu fi ayatin lahi illa alladhina kafaru na'am fala yaghruruka taqallubuhum fil bilad Allah ya ce ma yujadilu fi ayatin la ba mai jayayya game da ayoyin Allah na kafa kafaru ne waɗanda suka ƙahurta ba mai ja da ayoyin Allah a ce mai Allah ya ce ya ce ban yadda ba Allah ya ce ce me yasa ba yi kaza ba Allah zai bai son kaza ya ce wa ya faji ba mai jayayya da ayoyin Allah illal na kafaru rushe waɗanda suka kafurta shi mumini ya sani bai sani ban haka ce Allah ya ce annabi ya ce to mu dai ba mu sani ba wallahi mun yadda ko ba haka ba shi mumini haka yake ba mai jayayya da ayoyin Allah shi dai anna shi Allah ya ce fala yaghurka taqallubuhum fil bilad wadanga anna kai kawo wansu a cikin duniya kai yahude ka ka aza ko suke kan gaskiya fa anna ku duba yadda suka mallaka duniya komi na shi ne ba shi amurka ba shi france in ka je kasashensu ka duba yadda kasashen ke da cau kaga mutum ya yi tafiyan 1000 kilometers bai taba ganin malam kan asfalt yake malam garin na da kyau ga wada mai kyau kada ya je inda ya ga dama Allah ce wannan kai ya rude ka ka aza ko kan gaskiya yake fa na ta muna fahimta fala ya ghurka taqallubuhum fil bilad kai ya rude ka ina yake yana Japan ina yake yana Hong Kong ina yake yana Dubai ina yake ya je kaza ya je ka wannan kai ya rude ka fala ya ghurka jawabu shartin mahzuf kai ya rude ka kai kawon anna kan wannan ya rude ka ka aza komi suna kan gaskiya la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad insha Allah ya ce me wa Allah ya ce la yago la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad ko Allah ya ce kai kawon arna kai ya rude ka mata'un kalilu mata'un fi duniya kalil mata'un kalilun ko rayuwan duniya ne kadan jin daɗi ne kadan amma makomansu shine wuta sau shi ya ci duniyan shi mana ya ci aljannan shi shi an bashi aljannan shi ba abin da ya sauwa mai kawai shi ya mutu ya shiga wuta amma kana da imani sha Allah ya baka duniya waɗansu na nan sun samu duniya kuma sun samu lahira kai Allah ka bamu ga arziki ga lafiya ga yara ga morewa ga sarauta kuma ya san la ilaha illallah yana mutuwa kuma sha Allah ce zan kara maka shiga aljanna bai da yawa bai da yawa irin wan samunsa cikin mutane bai da yawa yawanci an ba su duniya ne duniyan zai shagaltar da su ya hana su bautan Allah saboda shi annabi Muhammad ya ce ku yi gaugawa tun Allah bai jarabce ku da wadansu ababe ba ginan mutriya wadata da ke sa mutum ya ce ta haddi ya wuce gona da iyo mutum ya yi arzikin baka san Allah ba ne kai ka zo ka zauna cikin mutane ka ce za ka saurara wa'azi ha eh? ana ci da dollars ana ci da cd ga sefa ga ba baka da lokacin baka da time mutane ma kana ga kamar wawaye ne kaya za a ce mutum ya yi talauci wani na nan yana da kudi shi yana mamacin talaka wani lokaci Allah ya ce dan adam na wuce gona da iri yaushe ranar da Allah ya azurta shi ya samu arziki yana ga kowa wawa ne wallahi akwai wanda ya taba ce mini shi yana mamaci ya mutum zai talauci yana mamaci ya ce mutum na talauci eh mutum kenan saboda shi arziki kuma bai sani ba ne imani allah na azurta wanda ya ga dama to shi arziki na shagaltar da mutum ne wani lokacin arziki yawa yawa ma kai da familin kama ba ku da labarin juna ina ba ku kisan wannan mai arziki da shi da talakan da ke kusa ga juna talaka shi ya zo ya samu dan abincinsa ya ci shi da matan a zauna a yi karatu a yi nafila a yi fira a yi wasa a fita waje a je a dawo mai kudin shi bai da lokacin matansa an je nan ana lissafin kudi ana kada wani ya faru ma eh, da abin ga obama obama lokacin da yake kan sarauta matansa ta so ta rabu da shi mai ko yanzu da biden ya ce aka tambaye obama ka shiga cikin gwamnatin biden ya ce ina so amma matana ba ta yadda saboda na shiga na shagala banda lokacin mata na ita kuma za ta yadda ba saboda shi sarauta ko arziki yana shagantar da mutum ne kuna fahimtar magana mai kudin matan matan mai kudin shi ta kawo kayan ce mai jida ya aya duba talaka gabe da ko amma kullum shi da matan fira a fita a yi kaza amma kai baka da lokaci na ce to na sami miki lokaci shi ya kira mai talakan shi ya damka mai wani kudi wai je yi business <laughs> talakan ya je kasuwa kafin ya zo ya gaji matan ta yi mai abincin ya ce ce mu fiye ce na gaji gobe a raka ne wuri ka dace a na je kasuwa sauwa shi shi kuma ya fara mai ya fara shagala ya fara shagala kawai latin ta je wujin mai kuɗi ce zo ka karbi kudin ka ba musu mu sauka cikin talauci mu ta ma Allah wallahi ya fi mana fitina wallahi wani lokaci talauci alheri ne amma ba mu sani ba wallahi wani na nan yanzu haka bari baka misali ya je ya shanu daga burkina misali zai maka misali da sun tashi tun jiya bai ci abinci ba bai yi wanka ba bai yi sallah ba haka ne ko ba haka ba ba ku sani ba ne ku tambe wani ya je galmi tun galmi an lo da albasan yana allah allah a yi sauyi a zo ka albasan ya yi wayi ko kasuwan nan yanzu ba albasa saboda shi ba lokacin cin abinci ba lokacin wanka ba lokacin sake kaya ba lokacin sallah alhakum takathum hatta dumtumul maqabir kuma wanda shi kuma ba shi cikin kwanciyar hankali yau ya sai a ta guda albasa ya zo wuce ka cika waɗanda sun ji daji duba ta ga duka to shi shi yana cikin fargaba ne ka a yi hadari kai ya je ya saya ya kai wani wuri a ce eh, pepesin ya mutu ko a ce kaza shi yana cikin fargaba ne har ya kai a kira yana shiga a ghana yana call albasan ya kaya ce wallahi albasan na akwai ma waɗansu a ta koyata ma da ba sauke su ba shi na faduwa kayuwan <laughs> kenan wahala Allah ya ce fala ya gurur ka ladina yani ko kan mu yadda kai kawo waɗanga an na a ban kasa ya gude ku ya hude ka ya محمد annab muhammad sha Allah ce كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم نعم وهم فجادلوا بالباطل نعم ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب كذبت قبلهم قوم نوح يا كي أنك محمد yanda waɗanda agna suka karyatar da kai gabaninsu mutanen nuhu sun karyatar da annabi nuhu wal ahzab da rundunoni da jama'a waɗanda suka zo bayan annabi nuhu su ma sun kayyatar da wa sun kayyatar da annabawansu kamar adawa da samudawa kun fahimci karatu sha Allah ya ce wa hammat kullun ummatin bi rasulihim Allah ya ce kowane al'umma ko kowace al'umma sun so su yi mugun dubara mugun makirci ma annabawansu in ma su kashe su in ma su kore su in ma in ma su yi musu abin da suka ga dama na ta mura fahimta kowane al'umma ya so ya yi mugun makarci ma annabawansu na kashi da makamanninsu sun so su rika su wajadalu bil batil suka yi jayayya da ƙarya liyudhidu da alhaq saboda su murkushe saboda su kori gaskiya fa akhazatuhum shi Allah ya kama su Allah ya ce to fa kaifa kana iqab kaka azaba na ya kasance jawabi shine azaba ne mai tsanani kun fahimci magana sai Allah ya ce mi wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina kafaru annahum ashabun nar Allah ya ce wa kadhalika haka ne haqqat kalimatu rabbika magana na ubangijinka ya tabbata alalladi na kafaru a kan waɗanda suka butulce ma Allah magana na azaba ya tabbata ga wa waɗanda suka kahuta da Allah ya ce la'amla na jahannama she na cika wutan jahannam to maganan ga ya tabbata akan anna annahuma ashabun na waɗanga mutane lalle 'yan wuta ne shi ya sa manzanni suka zo suka kasa imani suka kasa mika wuya muna kan Allah Allah kai muna magani Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da mu akan shirya Abin da muka faɗi Allah ya sa mu ji mai aiki da shi inda muka yi kuskure Allah ka yafe muna ba ci da ba za mu yawaita maganan ba yau ina tare da gajiya tun shekaran jiya ina kara tare da waɗansu baki da zunga na zo ba abin da ya kawo ni kuma sai saboda tafsirin ga halkawani ne muka yi ma juna da yanzu hakan ga muna da wani program amma na gudu da alkawali ne ba na son wani ya zo a ce ba tafsiri saboda shi Allah ka karba muna kowa kuma Allah ka yafe muna Allah ka karba muna masu taimakon addini Allah ka kama musu muna da wani yaro muna tare da shi mai jihadi ne mai kokari ne yana cikin tafiya ya dawo muna roƙon Allah Allah ya kama mai tun ibn Abbas bai kai haka ba yake taimakawa ya bada ai kaza ai kaza ai kowane lokaci in wata ya mutu na ba da wani arziki yana can amurka ya wulga kudinsa to allah ka sa mai albarka allah ka ba shi arziki mai albarka allah ka ba shi imani ka ciyaye shi shi da iyalinsa ba shi ka ne ba dukkan kowa na da abin da yake ma musulunci allah ka kawo ba muna allah ka sa tafsirin ga ya zama sababin shiga mu aljanna allah ka sa tafsirin ga ya zama sababi na biyan bukatanmu duk abin da muke sowa Allah ka ci yayi Allah ka sani kafi mu sani tsakani da Allah muke yi ka sani kuma kafi mu sani ba ma yi saboda mutum to Allah ka kabi ibadunmu Allah ka sa wanga ya zama sababi na biyan bukatar mu duniya da lahira Allah ka azurta mu masu aiki ka sa albarka cikin su waɗanda ba su da aiki Allah ka ba su aiki Allah ka ciyaye imani ka ciyaye mu ka ciyaye yaran mu ka ciyaye matan mu ka ciyaye mu baci daya Allah ka azurta mu shahada lokacin mutuwa mu Allah ka azurta mu shahada lokacin mutuwan za mu bar a cire sallah sa'an nan mu amshi tambayoyin a gurguje a taimaka fi sabilillahi kamar yadda aka saba an kare karatu kowa na sa hannu aljihu ya ba da waɗansu kwabobi ba su taka kaya sun karya ba amma da shi ake karfafa wanga tafiya shi ya sa fi sabilillah man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana Allah ya linka mai linki ba linki muna roƙon Allah Allah ya kaba muna na'am kamar yadda muka sanar za mu amshi tambayoyin sa'an nan mu yi sallah na na gaba tambaya na na shafa masulaci na na wannan mutum bai taba zama ya daba hannunsa ya roƙi Allah Allah ya yi kaza Allah kiyaye ni Allah bai taba yi wannan addu'a na'am na aka yi magana wai shi ba mana Allah da kai shi wai wa asiru qawlakum aw yahru bihi na'am na'am alimu bi zati sirri na'am aka yi magana ba wai Allah da kai shi ya tambaya Allah ya alim man khalaqa wa latif khabir na'am shi bai da dama ya ko Allah Allah shi da kansa ya sai komai na'am wannan mutum Allah ya yi addu'a wannan abu wannan mutum jahili ne jahilci ya kawo rashin karatu da rashin fahimtar ayoyi da hadisai shi ya kawo shi yana aikin Allah ne bai roƙon Allah tunda Allah ya san sa bai kai ya roƙe sa ba kuma Allah kuma da ya san bukatan da ya ce wa asirru qawlakum awi bihi fa innahu shi kuma yace iza sa'alaka ibadi anni fa inni shi kuma ya ce ni allan da ya sani shi kuma ya ce a roke shi in ji annab muhammad ya ce allah ya ce da kun kasance ba ku laifi ko roke ni in yafe muku da na tafiyar da ku in kawo masu laifi kuma su roke ni kuma in yafe musu duk da allah ya san abin da ke cikin zukiyanka to lokacin da ka kaskanta ka mai da kanka ka daga hannu kana kuka wanke nuna kai bawa ne Allah ya tausaya maka saboda shi ababe ne akwai aikin ibada akwai kuma addu'a kowanne yana zaman kansa ne ba za ka ce tun da ina kaza Allah ya san abin wai wani ne ya zo ya saya bakin kaba irin kauyawan nan nan sai sa ya kalla kaba ya ce to Allah gashi na zo kuma ka san abin da ya kawo ni kawai shi wuce bai yi addu'a ba bai ya san abin da ya kawo shi to kaga wanga rashin sani ne kuna fahimtar magana duk da Allah ya san abin da ke cikin ka ya sani amma kuma she ka faji she ka roki Allah saboda misali walillahi matalul mathalul a'la aiki aka doke ka aiki aka doke ka ana biyan ka wata ce ka samu wani problem lalla kudin da za a biya ka nan iya solve wannan problem kuma mastanka kuma ya sani kamar ka samu problem ka ce tun da ya sani ban gaya mai ha ah, dole ka je kuma ka yi karamin murya ce mai gabin da na samu gabin da ya same ni gabin da ya same ce to tun da ina jira ne ka zo amma gashi na biya maka bukata to Allah ya fi mu sani kuma yana jiran mu zo in ka zo saboda shi kaka ce kana aikin alheri shi yasa baka addu'a wannan wani akida ne gurbacaccen akida Allah ka ciyaye na na idan ya kasance na cikin wannan hali Allah ya ya ce shi ya yi girma kai a ran ya sami shi a azaba ko ya a wannan ban sani ba wai wannan mutum guda guda Allah ya yi ya fe mai ko ya sa shi aljanna wannan ba na bane ban sani ba kawai kuskure ne ya yi kuskure bai roƙon Allah kun fahimci magana amma shin Allah ya yafe mai ko ya sa shi aljanna wannan ban sani ba kun fahimci magana amma kuskure ya yi kuskure in ka ce kai baka addu'a baka roƙon Allah saboda me yasa saboda Allah ya san abin da ke cikin zuciya na wannan kuskure ne baka fahimci addini ba Allah ka fahimtar da mu na ban ba ban sani ba ina zuwa abin da ke ciki ne ka ku bar mu kai shiga ga bango kuna son mu ce dan wuta ne ko ya fadi cikin eh akwai hadisin da annabi ya ce in ba ku roke ni ba Allah na fushi da ku abin da ke ciki ne kawai mu nuna mai jahili ne bai sani ba a kayantar da shi kuna fahimta magana na na na na wai mutum ne yana nafila in ma ya karanta sura ko ya samu raka'a ko zai sujada shi ji aka ce kada kamacin sala shin kaka zai akwai ikhtilafi tsakanin malumma jumhur malum na ganin cewa tun an ce kada ka mata za ka yi sallama ne kawai ka bi mutane da dalili la salata illa allati uqimat annabi ce ba sallah na nafila shi farillan da aka saya na ta mura amma imam malik na cewa a yi kokari ka cika wannan sallah a guguje. imam malik menene hujjanka ce ba ku ji bane Allah ya ce wala tubtilu a amalakum ka ku bannata ka ku bata aikinku ka yi ya haka samu raka a daya ka kare za a shiga raka a biyu saboda an ce me kada ka mata sashe kai sallama ka bata aikin ka kenan amma magana mafin karfi shine mafin alheri saboda farillan nan samun takbiratul ihramin nan kade yafi nafilan kanna ku fahimci magana wallahu a'lam wa alaikum salam <laughs> wai akwai yadda za a yi a koya aljani kuma ba aljani ne kuma ba <laughs> za mu shiga wani babi kuma daban ne babi ne mai karfi yawaita karanta yani suratul bakara yawaita ukiya yawaita karanta ƙwar'ani cikin ɗakinka wallahu a'alam na ta muna fahimta ka yawaita karanta Qur'ani ababen da ba a so cikin ɗakinka ka ka bari irin su wake-wake cikin ɗakinka ka TV ga ana wasa sai raici ana mai ana tallan jiya ciki da makamani waɗanda duka ka nisance su banda shi kuma ka ci gaba da karanta Qur'ani annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shaitani na gudu ɗakin da ake karanta Qur'ani wallahu a'lam na'am wa alaikum salam kamar annawa na in eh, za su yi aure na na na a karantar da su a nuna musu yadda aure yake na amma cikin musulunci na na na na to na farko dai akwai shi musulunci ma ya yarda da shi amma me yasa ba a yi saboda rauninmu da rashin yadda da juna ba mu yadda da malumanmu ba ne ba mu yadda da su ba bari ba ka example guda za ka yi aure shi ka zo ka ce malam wallahi 20 second ina da aure kowai eh, ka samu ya eh, to ku zo zai yi muku wa'azi wallahi in kai ma kace zaka to ma ta tafi ma kai malum wannan manta da su mu da me za su nuna mana da bamu sani ba ku magana mana shugabannin mu limaman mu bamu yarda da su ba bamu yarda da su ba <laughs> da kai musulunci ya yarda kai kade ka daura ma kan kawo wallahi da ba ku zuwa masallaci ko ba haka ba amma musulunci bai yarda ba ya zama dole ne ake kawo aure masallaci kun fahimci magana mu muna nan kara zube ne kun fahimci magana bari baka misali a shaman ga mu musulmai nawa ke cika shama menene ba mu yi muyi har yanzu ba mu yi muyi komi ba me ya kawo haka saboda me yasa saboda malumman mu shagabannin mu ka duba ibn abbas ga har yanzu mun kasa kare shi wallahi da za mu yi niyya ne bai kai shekara mun kare shi amma haka zo ana fi sha shaci a so alhaji wane na nan wane ma bai bayar ba shi bai iya bayar mu kun fahimci magana saboda shi muna nan ne kara zube wallahi muka doki shekara daya mun isa mu gama da ibuna ba. har mu shiga cikin wani project kuma na musulunci kama ina an saura na gajiya wallahi abin na bani kunya kowane shekara na samu baki su ya na har yanzu masallacin ku ba ku kare ba har yanzu ya lafiya ce to muna ciki sau ko na ce ba kudi ba su yadda kun fahimci magana sau shi yawanci muna nan ne kara zube kaga mu da ke sallah ibn abbas kade mun isa mu karbi jagorancin a sha mu duka ba ce da na musulmai amma ba mu saya ba ba mu saya ba kun fahimci karatu saboda shi ya kamata zamanin annabi muhammad kai za ka tarbiyyantar da yaronka mace ce ko namiji ana karatu ana fahimtar addini amma yau ba lokacin karatu ba mu karatu ba mu fahimta di to dole ya kamata yariya ko samari zai aure ya kamata ya zo wurin malami malami ya karantar da sha nuna mai menene aure mai addini ke so mai ibada ne mai zaman kan makaranni saboda shi raunin mu ya kawo mana haka ba wanka dai ba mun ba ababe da yawa ababe mun bari wani lokaci ma malaman da yaka bari baka misali kagan ana batun barcelona ina maluma su yi magana ciki a zanga wani ke ce mini wai messi ya bar wani tim eh <laughs> ya bar basa ko tom mun ji mu dai wannan ba mu sani ba ba cin ku muka yi dola yau nawa ne ba mu magana cikin politics waɗansu ministocin ma ba mu san su ba ko ba haka ba saboda ba aikinmu ba ne ana batun habo kuma shi dai an ga masu aikin habo yau shanu nawa yake ba mu sani ba albasa saku kataku nawa ne ba mu sani ba to amma haka zo kuma cikin addini da ya zama aikin mu shi kuma ku su aikin mu kuma ka kun yana <laughs> kun fahimta magana ka misali ana batun bola shi malami ya zo yana magana bon sha jama'a ah, malam ishun fa ba ka iya komi ba kuma dole ya yi shirin ba aikin shi ba ne ko ba ana batun wani duniyanci wani kasuwanci bai to amma aka zo batun addini kuma shi ga shi jahilin kuma zai kabe ce malam yi shirin bayin ba shi ansa eh ko ba ku ji shi ha wanga dai ni ma na yin ba da ansa malam yi shirin kuma ku duba muka je makabarta ce malamin su koma baya ana duban macinsu Wanda jini wannan yayi wannan kada ana ta kowa a gina kabarin ma bai zufi wallahi na je na ga kabarin da aka sa mace ciki mai jiki ce aka sa ta da aka za aza tabo tabo ma ya matse ta ana bai zufi bai ce ku yi duka daya kuka ce za ka yi magana jama'a da yi shiru ce musa ido mu kalle ku me za mu ce kabarin da naka jina shi ka shiga ciki ya kamata ya kama kana amma ya ku duba kabarinmu saboda shi duk wanda ya samu rasuwa aika wani ya je ya duba kan mu shau shau mu je mu aje shi wurin aika wani a je a duba kabarin ina kai ya yi zurfi an jara kabarin sa'an nan mu je da gawo saboda shi problem mu ne muke da problem malumma mu ba mu kaddara su banumman mu ba mu sauraron su na ta muna fahimta na masu su ni haka da wuya a kawo mini ana kawowa amma she me shi in kaga me shi ya kawo rikotin matansa ko ya kawo matan ta kawo to ta san tana da gaskiya ne kawai ta san ni ne ban wasa kun fahimci magana eh za ka zo batun auren ka shi na tambaye ka za ku yawo eh sunday eh kun yi wasa malam kamar dai an yi ceto ban zuwa kawai na huta Allah ka kawo muna ya isa ya hankuri na da ya tambaya ya mishi ba na annan suka kawo musulunci ya kawo na ai yana nan a musulunce yana nan eh, a'a bai ce arna suka ba ce arna na da shi shin musulmai kuma ya kamata suna da shi ya dace in ya dace kuma shi bai gani ba tambayan kenan ko ba haka ba kuma muka ce ya dace kun fahimci magana muka ce ya dace akwai wani abu na nan in muka ce akwai wani abu christianity ya jirgin musulunci ko ba haka ba akwai waɗansu ababe 'yan kristan sun riga yi amma musulunci ya zo sai tabbatar da shi ce mu ce ba nasu ba ne na Allah ne kawai ce mu mu yi aiki na mai kan misali yau in ka duba misali an na 'yan kristiyan wurin wurin tayyarsu suna taimaka ma matansu wurin abinci kai da an ne kuna gida guda shegan ita ita ke juya sakwaran namijin kuma na me ko ba haka ba yan kristiyan ke yi haka shi mu ce a annabi ma ya yi kafinta annabi kuma ya yanka intos ya yanka nama ce ya taimaka ma matansa kenan amma mu saboda jahilcin mu da wadansu ababe da muka sa girman kai in ka aure mace bayan ta haifu ta kare kana ganin kamar yanzu dai ta spy haka da time wai in ana fira da su so rena mutum ne ba shi ba ne <laughs> wani sabon hango ya girgiza kai ka kai wurin ka yanzu ake soyayya sau shi yana gaba zai ya kai wurin